الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته أتي قبل تفسير القرآن أو أن مسلاتين أبو هريرة وأن ديك أقول قلوب أتكين برني سوكتو أيومنا شاء أكو قوة أزم رمضان هجرة تفيين تالكي محمد صلى الله عليه وسلم 433 muna cikin suratu ma'ida jiya a mun kwana a ga kan ayata 92 za mu tashi ta 93 insha Allah a mai zai bismillah ليسأل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس to Allah ya ce laisa alal na amanu wa amilus salihati junahu babu laihi ga waɗannan da sun kai imani kuma sun kai aiki na ƙwarai watan babu laihi fi ma imu bisa ga abin da sun kaci iza mattaqaw mutaqaddi sun ji tsoron Allah sun kiyaye dokokin Allah wa amanu sun kai imani wa amilus salihati sun kai aikata ayyuka waɗanda an masu kyawu sun matakau sannan sun hakoma yin jin tsoron Allah wa amanu sun haƙo mai imani sun mataka sun haƙari tsoron Allah Allah ce wa ahasanu ku kyautata aiki wato ku aiki wanda ke mai kyawu wa ahasanu wa ahasanu ku kyautata wa ahsanu wallahi bil muhsinin ku ta wato ku ta da abubuwan da anka aza ku abin nan na ayyuka ne ko na wani abu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu yin ihsani to wannan aya da muka fassara malaman tafsir kamar imamu a tabari a cikin eh, tafsirinsa ya faɗi dalilin saukar wannan aya in muna karatun karatunmu na jiya mun kwana inda an ka haramtar da giya kuma mun yi bayani game da haramcinta da abin nan abin da take sanyawa na fitina da cuta to sai ya zan wasu daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ko an da ke tun da wuri an kashe su wato sun mutu tun hukuncin giya bai sauka ba wato haramcinta bai sauka ba sai wannan abu ya musu dan kaikayi wato suna ganin to yan uwansu da suka mutu alhali sun tahe da giya sun sha giya kuma ga wannan hukunci yanzu ya sauka to menene hukuncin su to sai Allah saukar da wannan aya sai dai mafi ingancin riwaya ita ce wadda Bukhari ya roto a cikin sahihi nasa Ah, cewa daga wannan riwayar abin oman ya ba da labarin cewa na kasance cikin waton sakir ƙaum wanda ke shayar da mutane ina zuwa mutane kamar giya suna sha aka zauna ah, to wata rana ya zo gidan ah, wannan abi talha yana zuwa musu giya suna sha sai allah saukar da hukumcin haramcin giya wato suna a cikin gidan suna abin nan suna shan giya sai shi suka ji mai kira yana kira a cikin madina yana shela sai abu talha ya ce ma abinu oman je ka dibo muna wannan sauti na menene ake yi wato me ake wa shela shela me ce ake yi da ya fito waje sai ya ga wannan mai mai shela na shela na cewa ala innal khamra qad hurrimat ku saurara ku jama'a don ana shaida muku cewa giya an haramtar da ita daga yau to al'ada ce ta wannan lokaci ta laraba ana tukane tukane na giya ana sha ko ina an aji tukanen wannan giyar to sai koma ya faɗa mashi abi talha ya ce ga abin da aka yi sai ya ce ya farfashe tukane duk inda tukane suke aka yi ta su sai da giya ta malala ga abin nan um, gyabbo na cikin madina wato wannan giya da aka aka tada ba irin wannan giya ce ta kwalba wato tukane ne ake kamar irin giyar dori kamar a ce irin burkutu haka ko irin abin nan dumma wadda ake tsimawa ko a dafa da dawa ko da alkama ga sunan tuka da tukane ana kwalwa ana sha sai mutum ya koshi to sai aka kashe wannan tukane duka gaba daya to shi a dalilin Allah ya saukar da wannan ayar cewa waɗanda suka mutu su bayan sun sha giya kafin haramcin giya shi zo to babu laifi gari su amma nan eh, laisa alaihim junahun fi ma ta'imu ba su da laifi ga abin da sun ka ɗanɗana wani min wannan kalma ta ta'am wato kalma ce ta tara dukkan abubuwan da ake ɗanɗanawa daɗa na ci ne ko kuma na sha ne amma galibi an yi unhani da ta ga abin da yake ci a ce a abin na abinci amma akan yi unhani da wannan kalma ko daga wajen abin sha kamo da su a cikin wata aya wadda Allah ya bayanin mutanen Dalut da jalut wadda ya ce musu mallan ya ɗayamhu fa na minni an jadabe su da ta ƙorama, aka ce wanda bai sha daga cikin su ba to yana tare da ni kaga wannan sha ne sun ka ba ci ba amma an kai amfani da wannan kalma ta abin nan ta'ama kamar abin na wata aya wadda Allah ke cewa fa'iza da ta shiru. idan kuka ci to ku tafi waton ku wace ku shiga kasashe abin eh, wajen neman abinci ko wajen sana'a kada ku zauna bayan ku kare cin abinci ko kuma lokacin da ku gida annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce musu da sun ci su hita kada su zauna hira to wannan kalma aka yi amfani da ita ga ci amma tana abin nan sha na shiga a cikinta kuma abin da ma ba ci ba yana shiga a cikinta wato kamar kwana ko abin nan shawa ko wane ne kamar da hausa mutum na cewa na ɗanɗani abin nan na ɗanɗani uquba yau kaga ai ba ɗanɗana ta ba jin ta yayi ko kuma na ɗanɗani kwana mai nauyi ko kuma abin da yake shawa duk aka yi umar da wannan kalma a azuwa bisa gare ta kuma wannan yana da yawa a cikin waƙoƙin laraba na jahiliya idan ka karanta zaka suna amfani da wannan kalma ta ta'am amma suna nufin wani abu daban wanda ba wanda ba wannan ci ba to nan da Allah ya ce laysa alaikum junahun babu laifi gare ku fi ma ta'amtu abinda kun ka ci wato kenan ma sharabu min al-khamri abinda kun ka sha daga giya domin ana magana giya ne amma ai amfani da wannan kalma ta ci wato ba laifi ga abinda kun ka sha na daga giya ko kuma kun ci na daga caca domin ayar da ta gabata jiya mun yi bayanin haramcin giya da caca inna mal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibu hazza karshen wannan aya to wannan aya tana karfafar da wancan ne ba wai ana nufin in ka imani da Allah ba ko ka ga dama ce ka ci kamar suke fasarawa in dai ka imani to ka ci abin da kake son ka ci imanin ka yana abin nan wannan ba wannan kuskure ne wato ku ci ko kuma wasu malamai na cewa ga wannan fassara <clears throat> cewa um, laisa laisa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahum fi ma ta'imu wato ga abin da anka halatta muku na halat ba laihi ku ci abin da anka halatta muku na halat matukar dai kun tsaya bisa ga tsarin da an ka aza ku a kansa wato wani abu bai shiga ba wanda yake haram ko wani abu wato shi amma anan mattaqau kenan matukar kun ji tsoron Allah ga cin wannan abin kun ce kamar wanda Allah ya ce to wato ba laifi akan ku ko kuma haramun din da anka ce ku bari kun bar shi kuna masu tsoron Allah to shi ma wannan duk ba komai abin nan duk ma'ana tana dauka haka nan to sai Allah ya ce kuma um, wa kuma sun kai imani ko kun kai imani waton kunna kun kai imani billahi wa rasulihi kun kai imani da Allah da manzon Allah na nisanta abin da sun ka haramta muku nisanta haramcin giya ko caca ko abin da ya kama da su kuma Allah ce sun mattaqau kun haƙo mai imani nan takidi ne wato an ƙara ƙarfafawa muku abin nan um, uh, imani wa amilu salihati kun kai aiki wanda yake mai kyawu wato bayan kun imani kuma sai aiki mai kyawu shi biyu bayan abin da kun kai wa amanu kuma hukuma yin imanin na masu malamai na cewa kuma nan da an ka ce amanu na biyu ai ko bi jami'i ma ja bihi muhammad ku gasganta duk abin da muhammad ya zo da shi na wannan hukuncin ko waninsa na haramcin giya ko haramcin caca ko kuma duk abin da ya zo da shi na haramta to ku nisance shi wato kada ku aikata shi waton um, wato ku nisanci duka abin da suka Allah da manzo sun ka haramta muku kada ku halatta shi kada ku gane shi halat sannan kuma kada ku wata dubara ta neman halartar da shi wato matuƙar an ka ce wannan abu haramun ne to ka yi jiwa da shi kada ka yi wani salo na gyaran sa kamar a wata riwaya da abin nan ibnu kasir ya ambata a cikin tafsirin nasa da abin nan isnadi wanda ke mai rauni ya ce lokacin da wannan giya ta sauka akwai wani wanda ke fatocin giya yana sai da giya sai ya je haibara ya so giya ya kawo madina ya su wannan shine sana'arsa to sai ya gama da wani mutum daga cikin musulmi sai ce mishi ai an Allah ya sabkar da haramcin giya ga ya riga ya kashe kuɗi ne ya sau to sai na inda aka faɗa mishi wannan haramcin sai ya tsaya a nan aji kayan na giya bai kashe su ba ta kwan sai ya sa abin nan kamar wani labule abin nan kyalle ya ruhe sai zo madina iska annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi na samu labarin cewa an haramtar da giya manzo Allah ce mai ajal wannan gaskiya ne haka ne lalle Allah saukar da haramcin giya ya ce to yana halatta in mayar da ita na sota a bani kuɗi na ina riga na kashe kuɗin na sota ya ce baya halatta ka mayar da ita inda ka sauta wato tun da ka abin nan an haramtar da ita ya ce to yana halatta a yi kyauta da ita ga wanda nisan zai abin nan zai sakan kame ni ni ba zan sha ba amma in ba wani na san in ba shi zai ban tukuici ko ya min sakayya da abin da ya kiyar kaga na rage hasara in yi haka nan manzo Allah ce mai a'ala kada kai ya ce ya manzo Allah fi ha malul liyata amma a cikin ta akwai dukiyar marayun da an ka bani ajiya don na gama na so gashi an ce an haranta da ita to ya zani da kudin marayu manzo Allah ce mai kada kai haka nan idza atana malul khaybar malul bahraini fa atina nu'awidu aita maka ka kashe wannan giyat ka tudda ita ka dakata idan dukiyar bahraini ta zo ta zakka to ka zo nu nu'awil za mu hurhura ma za mu biya ka kuɗin nan da a ciki na marayu sai mu hissa mu basuwa kai kuma abin da ya rage na haka ka ɗauki abin nan kai da hukuncin Allah haka to wannan haka ake so duk abin da kan nisanta na haram kuma kada ka yi magudin gyaran sa wato don ka samu wata riba ta wannan abin nan da an ka haramta wannan kama wata al'ada wadda a da ake yanta wannan kasar ban sani ba ko yanzu ana yi akwai abin da ke kira an tawuya da musadda muna yare ana yin sa irin wajajen shiyoyinmu mu irin kasunnin nan abin da an tawuya sai a ce jini haramun ne Allah ya haramtar da jini ba a shan jini amma idan za a yanke dabba sai a tara kwano in aka yanke jinin ya taru sai abin na a sa shi bisa wuta a dafa shi sai ya kauri sai ana sassarawa ana cewa an tawo ya kobo kobo kaga sanya da jini haramun ne amma an mai wani magudi an mai sai abin nan kamar nama sannan akwai kwaɗai sai a ta saye sisin kobo in za kana makaranta sai ka ba a baka tawo to irin wannan magudi ne shi ma abin nan tilas ne ka ta nisance shi ga abin da dukkan abin ah, abin nan shari'a ta hana wa hasanu sannan na Allah ya ce wa hasanu ku kyautata su ku gyara aikin ku shi kyawu ai ma'ana ku nisanci komawa cikin abin da an ka haramta muku bayan kun tuba ko kuma ku nisanci zaluncin mutane da abin nan da an ka haramta muku don an haramtar da giya kace a to ni ba ni sha amma ne sana'a ce ba ruwana irin mutum ya zo sai ya sai shi ya sani ta rage gare shi to da kai da ka sha da kai da ka sai duk ma'ana guda ne duk abin da aka ce haramun ne haramun ne gare ka yi amfani da shi sannan haramun ne ka yi wata hanya wani amfani da shi ba ka cewa ni bari in sai da giya kamar ka ce ai na san rantsuwar ka fara haramun ce amma ai ta bada abinci ba komi a ɗauke ni in ta yi rantsuwa a bani wani abu wannan duk iri guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sahabbansa ya ce inna allaha wa rasulahu harrama bai'ul khamr wal maitati wal khinzir wal asnam ya ce allah ya har allah da manzonsa wato sun haramtar da cinikin giya a sai da giya sannan sun haramtar da matacce duk abin da ya mutu to haramun ne abin na a sayar da shi haka nan alfinzir alade namansa haramun ne ka sai da alfinzir da ransa sannan haramun ne ka sai da namansa ko ka sai da fatarsa ko kashinsa ko jijiyarsa ko ba ne wani abu nashi duk haramun ne sannan kuma haka nan gumaka haramun ne ka sai da gumaka kamar ka abin nan ka ce ai ni babba na bauta mu guma kun ban aji gumki gidana amma kana yin stetu haka kana sai zuwa kana sassaka kana sai zuwa duk ma'ana guda ne da kai da ka aje shi da kai da ka sassaka wani yazo ya sayi duk abu guda ne da shi ma wannan kasar na ana yi kuma wannan sana'a ce ta musulmi a da ana sassaka lokacin akwai indiyawa anan da yawa da tura masu zuwa suna karanta su a makarantun ne sai suna ta suna sauwa suna kawo gidansu za ga wani ya yi abin nan giwa ya sassaka giwa wani ya abin nan wani ya fi saka mutum ya aji ana ana sayar zuwa to duk wannan shi ma haramun ne ina tunawa akwai wani aboki na wanda yake na da sha'ir waɗannan hotunan an ɗauki lokaci mai yawa ina ce mishi wannan hotunan ba su da kyawu haramun ne ka abu ka saka hoto na giwa ko na abu ka aji to yana ko da kai wani akwai wani malamin mu wanda yake malamin makaranta yana karantar da mu makaranta shi ba indiya ne hindu ne rannan sai ya zo gidansa ɗakinsa sai iske a mai hoton giwa an aji tana abin nan tana aji sai ba inda na tambaye shi god wato yana ne wai shine yake bauta ba ta ce subhanallahi la ilaha illallah mutumin nan na haita sai ya cire giwa ya ji sai an ah, sai na gaya masa wani kaga duk irin waɗannan abubuwa haramun ne ka aje su duk abin da aka ce ma haramun ne to ka nisance shi kada ka aje shi to da annabi ya faɗa masa habbai wannan sai suka tambaye suka ce ara ayata ka bamu labari ya masu Allah me kake gani ga shuhumul mai tattafi kitsen wanda ya dabba da ta mutu haramun ne mu ci dabba in ta mutu amma kitsen ta fa fa inna hatu labi hasuf ai ana shafa ta ga abin nan jikin jirgi wato saboda ruwa kan su abin nan su rike jirgin su zan in sun bugi jirgin za su abin nan za su wanke a suna yin wannan wata da hannu bi hal julud kuma ana shafa ta ga fatu sarkanmu muna shafa ta don fatun ta kada su bushe su yi gautsi ko takalminmu mu shafa kamar wannan shusha na da irin waɗannan duka wa yastasbihu bi su mutane suna kunna fitila da ita wato ana yin ashi balbal ka sa ashi balbal malam jafiru eh to ashe ka dan dade a da akwai ashi balbal wanda ake yi ba ba ba hitila ba hitila kwai gidaje za ka ga an yi abin nan to ka san alkuki eh shi kan baka san shi ba ana yin abin nan taga ga katanga a yi wata wata kofa haka ita ke kira alkuki to sai a sa hitila na in mai sai da mai yazo kaman man kade ba ba abin nan lantarki wannan lokacin sai ka je ho a ce ho cikin alkuki ga sisin kwamo sai ka je ho abin nan to suna irin wannan su ma sai ana kunna hitila da wannan kicin na na dabba wadda ta mutu manzo Allah ce la huwa haramun a'a duk haramun ne wannan duk wannan wata dubara ce duk abin da ya mutu kawai a yadda shi ba ka ce bari ɗaya da kitse yin amfani da shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu yace qatalallahu al-yahuda Allah ya la'ani yahuda ko kuma Allah shi la'ani yahuda domin su adda irin wannan dubarat inna allaha lamma harrama alayhim shuhuma lokacin da Allah ya haramta musu cin kitsatsa irin wannan jamalu sai su narke shi fa akalu samana sai su ci kuɗinsa Wato Allah ya haramta muna mu ci abin nan masa mu da ba mu ci mu ba mu ci amma sai su cire abin nan kitchen sai su mai da shi mai sai su sayar don a yi amfani da shi wanda kunna hitila wani sha ga jikinsa wani sha ga wane ne ya yi basilin amma sai a kawo musu kuɗin sai su ci to irin wannan dubara kaga Allah ya la'ani huda saboda ita bai kamata musulmi su fada akan irin wannan ba kuma da irin wannan ne an kala an da masu abin nan su ranar asabar ko ahlus sabt su ma aka irin wannan dubara ce Allah ya haramta musu su yi su rana asabar sai shi ɗaya ba su dubara ya ce to ai haramta an ka yi ku yi su wannan ranar amma ba a haramta ku yi dubara ba don sai su zo inda kihuwa yake bi cikin ruwa sai a yi abin nan kalli abin masunta sun sani kalli irin wannan da ake danne ki abin nan hanya idan kihi ya zo sai ya shige ciki kaga bai hita Ra'asaba ba su yi su ɗin ba suke gani amma ran asabar sai ran lahadi sai a zo a ba a ce a sai su to sai Allah ya yalla a nesa kan wannan an kamar da su abin nan birai a mai da su kuma eh, abin nan eh, eh, al'ahinzir to irin wannan dubara duka haramun ne al'ummar musulmi su fada a cikinta sai wannan hukumci na abin da ake ciye-ciye wannan aya ta nuna muna domin ta muna magana abin da ya kamata a ci domin na an ce muna ba ba laihi gare mu abinda mun ci matuƙa mun ji tsoron Allah malamai da yawa a cikin littafan hadis da kuma littafai na furu'a sun yi magana game da abin nan al'adaya ma za ka kowane babi littafin bukhari muslim wane ne duka hal littafin furu'a akan yi wannan magana a ce littafin abinci ko kuma littafin abinci da ciye-ciye al'ashar ya ba da irin su duka duk za a yi bayanin abin da yake halar da abin da yake haram a cikinsu to amma bisa ga asali a shari'ance shi abinci da abin sha da sutura asalinsu halal ne duka shari'a bata ce ga wanda za a ci abin nan ba watan bata wasa'a ga haramtar da yawa ba kuma bata wasa'a ga cewa kaza halal ne saboda abin wanda ke ɗauka al'ada ta mutane da an ce komi na ne sai an nasanta zama ne halal na abinci za a ci to wasu yana kan abincin da abin nan ba a san shi ba sai yanzu da na daga samu hukuncin kula ko hukuncin madidi ko hukuncin sakko ko maye-maye ko ƙudiri-ƙudiri duk waɗannan abinci ne da ake ci a ƙasar hausa a da duk ba su a cikin nassi to sai ka ce haramun ne don nassi bai zo da su ba ko kuma abin sha ko kuma irin abin nan eh, um, abubuwan da ake sha irin soko a jiƙa da ire-iren su duka ce to wannan halacci shine asali ga dukkan komai zaka in ka bi qur'ani za ga abin da ya faɗi wanda yake haramun ƙalilan ne Ƙalilan ne aka faɗi abin da yake masai ko alhinzir ko kuma abin da an yanke ba da sunan Allah ba shi wannan ko da halal ne haramun ne a ci kama a kira sunan wani abin nan tsahi a yanke ko sunan wani mutum kowa ne aka kira aka yanke wannan ba za a ci ba amma idan ba haka nan ba to wannan ba komai ana iya ce abu abu yake kuma abincin nan da an ka bari buɗe ya shiga kowane irin nau'i wani yakan shiga ga nau'in ƙwaya kuma a ce gero ko dawa ko masara duk waɗannan nau'in su gaba ɗaya duk halal ba ka cewa tun da ban ga nassin inda an ka ce a ci masara ba zan ci ba tun da ban ga nassin inda an ka ce a yi miya ba zan yi taho ba mun gane wannan waɗannan abubuwa duk halal ne shari'a ta bar su a buɗe sannan wajen ɗiyan itace su ma haka nan wannan ma shi a bangaren da ya fi yalwa waɗanda ke duk ɗaya itace kana iya cin abin nan kaiwa kana iya cin ɗunya kana iya cin tsada kana iya cin gwadda kana duk abin da ka sani wannan da ɗaya itace duk an bar shi a buɗe ya shi ma halanni haka waje tsuntsaye sai abin da nasi ya zo da shi to wannan kila shi na yau mutum ya yi tunani ya ce to ya za mu yi mu gane wannan abinci haram ne ko wannan abinci halal ne to sai malamai da saboda abincin na da yawa ya za mu yi mu gane wanda ya kamata mu ci da wanda bai kamata mu ci ba sai malamai suka sanya ka'idodi da yawa da ka iya gane cewa wannan abinci haram ne ko wannan abinci halal ne suka ce na farko wanda ka shari'a ta nasanta ta yi nassi bisa ga cewa kasanta ne waton kamar jakkan gida kaga nassi ya zo karar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa an haramtar da al-humrul ahliya jakkai na gida annabi ya ce musu rijisun Kazamta ne wani hakan shi kenan nasi ya zo bayyane ba rikici cewa jaki haram ne ba za ka ci jakin gida ba amma an toge wani jaki wanda ba na gida ba an toge jakin daji shi kana iya ci wajen farauta ya da aka amma dai jakin gida to shi haramun ne ba a ci kuma wannan wali hannis nake ga kowa za a ba a ce jakai sai dai uh, wasu kasashe waɗanda ba na musulmi ba sannan wani lokaci wannan shine na farko wani lokaci na biyu nasti zai zo ya bayyana abu karara ya ce abu kaza haramun ne kamar inda annabi sallallahu bayyana kullu zinabi min asiba wato dukkan abin da yake da zaga daga cikin abin nan misunan eh, namun da eh, masu masu farauta da dagi muke ce musu ko da zaga kamar a ce kura ko zaki ko damisa duk waɗannan haram ne bisa ga nassin manzon sallallahu alaihi da yake akwai khilafa tsakanin malamai dai amma dai abinda as-sunna sahihiya abin nan eh, zaki haramun ne a ci namansa kura haramun ce a ci namansa sannan damisa ita ma haramun ne a ci namanta wannan kuma akwai hikima a ciki kama wadda eh, wannan albasa mai faɗa a cikin sharhin littas na bulugul maram cewa abin da a hikima ga haramtar da cin nama irin waɗannan abubuwa ya ce idan kai dibin duk dabbar da allah halatta a ci za a ga ɗabi'a ta ɗabi'a ce wadda yake ba wato lahayyar ɗabi'a ba ta wata ɗabi'a mugunya wadda ake wadda ake tsoron ta tasiri ga jikin mutum amma duk dabbar da an ka haramta a ci namanta za ka tana ɗabi'a wadda an mummuna wadda ake tsoron ta tasiri a cikin jikin mutum sannan kuma duk abin da ake cin namansa to ɗabi'a sa za ta yi tasiri gare ka kamar alhinzir idan mutum na cin naman alhinzir alhinzir ba dabba ta hita rashin kishi domin ba wata dabba duniya wace tana faɗa ya so ga namiji da namiji ga mace yanzu kana ga suna faɗa zakaru ma ba su zama yan namiji wuri guda yan kaza ta kai goma in akwai zakara biyu sun kama fada sai an yanke guda ko ba haka bane ya san duk a bar mai matan goma shi dai in jaki ne ya gama da jaka yanzu kana ganin ya kama shurin wani dan uwansa ko wace irin dabba to amma banda alkhinzir yana kallo wani zai hawan abin nan matarsa ya barbara ya ji shi kuma ya hau bai da wannan kishin da yus ne don haka wanda ke cin naman alade shi ma zai san haka nan ba kishi don haka yan yana yama bar ma amin na iyali ne ya ara ma aboki ne da akwai kabila da ke irin wannan kasan nan idan malami ya yi tafiya ya zo ya sauka ga gida abin da mai gida zai kawai ya ɗauki zane ne ya fita ya ce malam bismillah rannan nan zai kwana kuma duk wanda ke girki rannan to inda malam za ta kwana akwai kabilu da ke yin wannan dore a da amma ga wannan insha Allah na ganin ba su yanzu to irin wannan dabbar da nasi ya zo da ita ya bayyana cewa kada a ci to kada a ci akwai malaman tafsirin da ke abin nan cewa abin da yasa malamai abin da annabi sallallahu alaihi ya ce wanda ya ci naman raƙumi shi arwalla ce abin da ake kima wannan saboda raƙumi abu ne da dabba ce wadda adda ɗabi'a ta girman kai alkibru gare ta girman kai gare shi don haka naka ce idan ka ci nama ne yana kuma tare da aljani ai shaidan in ka ci nama ne kai arwalla saboda wannan kibrin ya tafi nama halal ne amma ɗabi'at ka ta tasiri daga cikinka mun gane wannan hikimar da ke cikin ko to sai akwai abin da kuma ma'auni na uku na gane abin da yake mai kyau ko mara kyau wanda galibi ɗabi'a ko al'ada ta kyamace shi wato nasi bai zo ga cewa abu kaza haramun ba ne. amma fitira ta dan adam tana kyamarsa masana kuma mu ce naman mutum mali akwai nasin da ya ce naman mutum haram ne naman mutum akwai shi nasi wanda ya ce haramun ne ka ci naman mutum babu amma fiɗira da abin nan ta abin nan ta nuna wannan abu kamata a ci ba haramun ne to shi ma wannan na irin ko irin nau'i na abinci shi ma haram irin wannan nau'i na abinci haramun ne ko kuma a ce biri kaga biri saboda fiɗira ta mutum ta ga kamar su uwansu ne zai ci don haka nan ashe haramun ne ka ci biri to duk irin wannan wani ɗabi'a ko kuma al'ada ta yanayi ta inda kake zaune ta nuna zaman sa haramun to wannan haramun ne ka ci kamar ka ci su kana ci ne kaga bai bai da bai da abin nan da fidira ta dan adam ko cikin abinci ya fada yawan kwano sai a yar ko sai an wanke to kaga irin waɗannan abubuwa dukkan su haramun ne ga shari'a a ci ko kuma kamar irin abin da kamar abin nan kusu da nau'in saduka kaga ana kyamar irin su kamar kusu kamar burbu ka san ko abin gafiya ake kiran su a ce gafiya amma mun sai mu ce burbu to irin waɗannan duka su ma eh, abin nan haramun ne a ci tun da abin nan al'ada ta nuna zaman su ba su da kyawu ko kuma abin da an kai horo na a kashe an ce a kashe abu kaza to shi ma haramun ne a ci kamar mene kamar kunama an ce haramun ce ko kuma irin dabbobin da an ka ambata cewa fasikai ne da kunama da maciji da shirwa hankaka da irin waɗannan duka malamai na cewa duk haramun ne a ce su ko kuma abin da an kai horon cewa kada a kashe wannan an ce a kashe wannan an ce kada a kashe shi to abin da an ka ce kada a kashe ba a cin sa domin ba ka ci ne sai ka kashe ta nan mutum ya shigo kenan eh to malam ya yi daidai eh, tunda an ka haramtar da a kashe mutum to an haramtar da a ci nama su kenan mun gane waɗannan ma'aunai ya ko to kina wakila ka zo ƙasar da ake cin waɗannan abubuwa kamar kila ka je china za ka yi wannan duk ba suna cin kunama suna cin kyankyasu akwai ma wani sa'ad ɗin kaddi ba in kana za ka gan su inda ake cin abin da mahaifin mata da jarirai waɗanda ba su isa gi haihuwa an kai bari ga su an kakkasa rasa tebur ana ta sayi ana sassarewa ta ga irin wannan mugun ya ƙira to in ka zo can ba abinci ya za ka yi manil ɗora gaira ba sai ka ci haka nan kenan amma abin daban abin nan ko a kama kihi ɗanye a gwamma kihi ɗanye ma da cin naman mutum <laughs> ko a kama kunama wannan ma kana babban mutum wata mai aikin bbc na ba da labari ko tana cewa wai in kana babba ma to kunama ake fara kawo maka kuma ɗanya ya zaka ci kunama ɗanya ina magana girma to sannan akwai ma'aunin da malamai ke aunawa kuma kamar abin dabbar da an ka sani tana abin nan wato ma'arufin bi akalar jif ba ta da wani abinci sai abin da yake mushe ko kazanta ita ma wannan malamai na haramtar da ita kamar a ce kila eh, abin nan ungulugu. agulu ko kolo to haka waɗannan duk haramun ne a ci to sai da yadda nake samun rikici kamar a ce irin kaza ƙauye domin kajen ƙauye aka mu agulai suke ba tsare suke ba suna cin masse suna cin kowace irin najasa to idan ka so kaza irin wannan sai ka aje ta kwana uku kamar da Abdullahi Umar ke yi in ta uku sannan ka yanke abin da na najasa ya haita daga cikin jikin ta kenan domin ta an samu nassin halaccin halaccin kaza to na shidda daga wannan ma'auni akwai dabba wadda an ka haifa tsakanin halar da haram wato an gwama kamar abin nan alfadari alfadari jaki ne ake sa doki ya barbara sai a haifi alfadari wato ana ce mai jakin doki da kasan nan duk akwai su da yawa inda gidajen su gidajen sarauta ana aje su don abin nan suna da ana alfahari da su an sa doki ya barbara jaka ta haifi wannan to haka shi sashensa halal sashensa haram don haka shi ma sai a bar shi domin doki halal ne cin naman doki halal ne cin naman jaki fa haram ne kaga ya an gwama wuri guda don haka nan sai a bar shi shi ma ya zama haram kamar um, abin nan mai halittar da yake mata maza ko a ce maza mata kuma suke cewa gashi namiji gashi mace gashi da zakari gashi da farji to wani zaka arma in arme zaka yi to <laughs> to irin wannan ne ga shi rabi halal rabi haram to shi ma wannan yana ga cikin ma'aunin da malamai ke cewa ana gane abubuwan da ake ci waɗanda suke na haram ko na halal to Allah ya ce um, na yi karshen ayar wallahu hibbul muhusinin Allah yana son masu kyautata masu ihsani ga aikinsu wato masu tsarewar masu abin nan masu imani kuma su tsare ga abin da an kace su su dakata su dakata a kansa to ci gaba ya ayyuha allazina يا أيها bi آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ليبلونكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم to nan eh, wani ya rubuta yana gyara a wannan fassara inda muka ce eh, wa amilu salihati sun mattaqaw wa amanu sun mattaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin Ah, mai muka fasara muka ce eh, ku kyautata sun ka kyautata suke nan eh, to wannan sai a sai a abin nan sai a gyara mhm. to um, Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda kun kai imani kuma ku sani la kuma wallahi za mu jarabe ku bi shay'in da wani abu min sai na farauta nan an zo da magana farauta amma kuma aya tana da munasaba ta gabace ta domin an haramta muna mu sha giya ko mu yi caca ko mu yi azlam ko mu yi wane ne sannan kuma an ka hana muna duk wata hanyar za mu yi ko mu zamanta ta wayo don mu ribanta da wannan abin da an ka haramta muna to wannan al'adar larabawa ko kuma sai Allah ya yi abin nan ya kawo wannan aya don shiga da muna zai jarabe mu a cikin wannan abubuwa da an ka hana muna amma sai an kai magana farauta a nan amma ba farauta ɗaya ba ta shige komi ko da giya da an ka haramta ma to za a jarbe ka da wani abu kila masala a ce kana cini kana abin nan sai da giya ka tuba ka bari to sai a jarbe ka da dan talauci ko a jarbe ka giya ta ta abin nan kuɗin ta su karu <clears throat> ko a ce an ƙara kuɗin dako da irin wannan duka to za a jarbe ka da shi wato za a jarbe ku bi shay'in da wani abu na sai da na farauta wanda yake tunaluhu aidikum hannayenku suna kai gare shi wato ga su kusa kamar ku kamo ware ma hukum da masunku wato za abin da za ta zo muku tsuntsaye ko kuma dabbobi ko wane ne waɗanda an haramta muku ko kuma a wajen abin nan hajji an ce kada ku yi farauta to za a jarabe ku da ku ta gani abubuwan farauta ga sunan suna suna zuwa Allah ya wannan liya alama Allah man yakhafuhu bil ghaib don Allah ya san wanda zai ji tsoron sa an ce kakkai abu kaza ka ki to Allah zai san wanda zai tsoron sa bil ghaib a fake domin gaibi ne Allah ce kada kai abu kaza bai sa kasan sanda ya tsare ka ba bai sa wani ya bi ka ba waɗanda ke biyar ka baka ganin su amma shi Allah yana ganin wannan shine bambanci tsaye tsakanin dokar Allah da dokar wanda ba ta Allah ba domin wanda aka ce dokar ƙasa ta ce abu kaza haramun ne kada ka tsaya kaza kada ka yi fakin wuri kaza ba za ka tunanin kada ka yi wasu kaga ɗan sanda a bari in je kada ya kama ni in ba nan za ka yi abinka don ka san wanda ya sa dokar bai ganin ka yanzu in ka ɓoye duk abin da ka cikin constitution abu kaza baya da kyawu ka aikata abinka in ba kama ka an kai ba kai mai laihi ne ba mai laihi kake ba sai an kama ka sannan kai laifi ga tsarin constitution amma shi Allah yana ganin ka koyo shi don haka in ka san Allah yana ganin ka duk inda kake to ba za ka yi laifi ba mun gane wannan wannan ita ce tarbiyya da kamata mu sani a cikin zukatanmu duk inda muke Allah yana ganin mu kuma ita kamata mu tarbiyyantar da ƴaƴanmu a kanta kaga rashin sanin wannan rashin sanin karantar da ƴaƴa yara cewa Allah ake abin nan ake bauta shi kadai dokokinsa ake tsarewa duk inda hake yana ganin ka ka ganin mahi yawan 'ya'ya ba su jin tsoron keta wani abu wanda a haramun ko aikata abu wanda yake mai kyawu sai sun ga uwayensu domin uban zai mai faɗa na kurun kada ka aikata kaza kada ka yi kaza tashi ka yi sallah yana mai faɗa yaro zai tunanin uban ake wa don shi gani zai yi don ka da ya tsinka uban sai ɗauki buta na arola don uban ya gani lalle wani na sallah ko in ka zan yin sallah zan sai ma keke in ba ke ba zan sai ma ba kaga in zai sallah don me zai yi don ubana ya gani ya sai min keke amma faɗa mai wanda ya wajabtar da sallah wanda ya ce yi sallah in kana na yan baka nan yi zashi don ba ya san ba kai kewa ba to irin wannan ne don Allah ya san wanda ke jin tsoronsa a fake wato a gaibi wannan shine kuma gaya ihsani kamar da annabi ya fassara mana anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin ka ga ka gashi domin in kai ba ganin sa shi yana ganin to fa mani ita da wanda ya ketare iyaka ba da zalika bayan wannan abu da mun ka faɗa falahu azabun alim yana da azaba wadda an mai radadi wato azabun shi azaba <clears throat> wanda an ka ce kada ka yi ketare haddi ya wuce iyaka ga farauta ko ga sai da giya ko ga shan giya ko ga caca ko ga komi to za mu azaba wanda yake mai raɗaɗi wannan azaba kuma tana daukar zan mishi azaba zuwa lahira ko kuma na azaba ta duniya a kama shi a mishi hukunci ko kuma a bayyana shi kowa ya gani ita ma wannan nau'i ne na azaba don haka nan a ji tsoron Allah ga abubuwan da ya haramta muna abin da muka karanta tun da farkon wannan sura har zuwa nan ko kuma duk abin da ya ce haramun ne to mu nisance shi gwargwadon abin nan karfin to ci gaba ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا لا 我们。 ci gaba da bayani da har yanzu na kashe farauta a wurin aikin hajji ya ce ya hallazi na amonu ya ku inda kun kai imani la ta taqatulu saida kada ku kashe farauta wa antum hurumun alhali kuna cikin haramci da aikin hajji Wata lokacin da kun kai aikin abin nan haramci da hajji to kada ku kashe abin farauta haramun ne gare ku ku kashe su wannan kuma ya hada duk wanda ya haramci da hajji namiji ne ko mace waton ba zai kashe wani dabbar cikin hurumi ba amma sai abin da shari'a ta toge kamar wani cikin hadisi an toge abubuwa guda biyar wanda yake so an halattar da kashe su koda cikin abin na haramci da hajji kamar abin na maciji ko kusu kunama abin na hankaka da shurwabu ko kuma nau'i na irin su shaho duk irin wannan nau'in nasu to shi ma an ce a kashe wannan ba laifi a gare ku kun kashe su wa man qatalahu minkum duk wanda ya kashe shi daga cikin ku amadan da gangan kuma wato ma'ana yana mai niyya yana sanin abin nan haramun ne kuma ya kashe to shi yana da laifi shi annan amadan wanda ya da gangan wannan kenan ya nuna banda wanda ya yi da kuskure ko da mantuwa ko kuma ya je ya harbi wani abu ya gwabce sai samu abin da an ka haramta ya kashe wato kuma wanda ya niyya shi kashe abin da an ka niyya an ka halatta a kashe bai samu bai halatta wanda abin nan ya kashe wanda ba a ce ba ko kuma wanda yake ya mance cewa yana cikin aikin hajji ya kashe wani abu to shi wannan ba laifi gare shi bisa ga wani kauli wasu kauli kuna cewa a'a shi ma sai ya yi abin da za a bayyana daga baya da abin na kafara to wanda ya kashe wani abu fajar za a misali ma katala zai biya wato akwai sakamako na irin misalin abin da ya kashe mina na'im na dabbobi wato wanda ya kashe wata dabba wadda an ka haramta a kashe wajen farauta dabbar daji to zai biya irinta da dabba wadda ta gida wato nan an ka ce ya biya dabba irinta malamai na cewa nan za a yi abin da ake nuhi a nan almumasala fil kimati ko kuma almumasala fil filkati, ko dai shi zamo ga abin nan ga kima ko kuma shi zamo ga halitta wato irin dabba da kashe ta daji sai ka biya irin ta gida irin jikinta ko ta kama da ita ko kuma a za a yi kima ne ka biya kowace wannan bangare fassara biyu akwai masaban malamai game da ita sai dai wannan ta kima ita ce masaban malikiya cewa za a yi kima ne sai ka biya irin dabbar da ka <clears throat> domin da waya a samu dabbar daji irin wannan su zan komi iri guda kamar da malikiya ke ke gani to sannan in za ka biya wannan kima ya ce ya hakumu bihi zawa adalin minkum ma'abuta adalci daga cikinku wato su yi muku hukumci ai zawa adalin min wato ne mutane guda biyu waɗanda sun daga cikin musulmi waɗanda ke tunanin kwatantawa su yi mu na abubuwa kamar a ce wanda ya kashe barewa me ya kamata ya biya a ce to sai ya biya akuya don sun yi kama ga jinsi ko kuma ko da sai zuwa za a yi kusan kuɗin su iri guda ne za a biya to sai ya bada ya bada barewa wanda ya kashe jakin daji me ya kamata shi biya kamar a ce wanda ya kashe abin nan ɓauna me ya kamata a ce to ya bada nage don sun yi kama ga sifa irin waɗannan duka to sai ku samu ma'abuta hankali masu iya kiyasi su yi muku wannan kiyasi don ku hidda wannan abin nan wannan jaza'i da an kai muku zawa adalin minkum ko wato ku yi wannan su ba ku abin nan su yi muku hukumci su ku hidda wannan to hadayan ku hmm. hadayan baligil ka'aba wato wannan abu za ku hissuwa na hukuncin nan zamo hadaya nan da an ka ce hadayan wato mansubu ne alal hal ko kuma badali ne kamar ga wasu ke gani wato ba ita hadaya na ana nuna abin nan wato idafa ce kurun an kai ita wannan hadayat wadda za a aikawa ce zuwa kaba wa zuwa makka don a yanke ba ana nuhin eh, wannan bai a bisa ga hakikaninsa ba wato hadaya ce wadda za ka aikawa zuwa ga makka a yanke ta kamar hadayar da ake yankewa ta aikin hajji ita wannan hadiyar ta ta jazai wakil in kai an kai maka wannan hukuncin to sai ka hidda wannan dabba ka basuwa zuwa zuwa matka don a yanke inda aka yankewar hadaya wannan shine ma'ana aw kafaratu ko kuma wanda bai sa sai shi kafara ta masaki ne ce da miskinai wato ya ciyar da su abinci gwargwadon kimar da za a yi maka ka ciyar da su aw adala zalika ko kuma gurguren wannan in baka samu ba wato shi na abincin siyama sai kai azumi wanda ke shine abin nan gurgure ga da abin nan ci da ci da miskinai Allah ya ce ya wannan li ka wa bala amrihi don ya ɗanɗani sakamakon al'amarinsa da yayi wato na kashewar abin da an ka ce kada ya kashe ya kashe A fallahu amma salafa amma Allah ya yafe muku abin da ya gabata wanda an ka yi ko cikin jahilci ko cikin lokacin jahiliya wannan duka an yafe muku ba laifi a kansa amma abin da aka kada ku koma idan kun koma to wannan kam Allah zai abin nan zai kama ku wa man ada duk wanda ya koma wa yantaqim Allahu minhu Allah zai damƙa gare shi ya mishi azaba wallahu azizun ku sani Allah mabuwayi ne zai taka mai tsananin damƙa wanda idan ya damƙa ba a kubce ma damƙarsa ku ji tsoron damƙar ubangiji akwai lokaci أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر واتقوا الله الذي إليه تحشرون to can an ce kada ku yi farauta gaba da kamar an hana ku wace irin farauta kenan ba Tun da an ce kada ku farauta kuna jin masu haramci da hanci to wannan aya sai ta nuna cewa ba dukkan wace irin farauta an ka hana ba akwai wadda take ita ba a hana ba to na Allah ya ce uhilla lakum saydul bahari an halatta muku wato ku yi farauta ta teku ta cikin ruwa wato ba laifi gare ta amma wadda ta tudu ita an ka hana muku amma cikin ruwa wannan ba komi ku yi farauta wa ta'amuhu mata allakum wato kayan su kuma abincin sa mata allakum abinci ne gare ku ku walis ya haka nan matahiya wato abinda eh, kuna cikin ruwa ko da za ku je aikin hajji kenan ba laifi ku yi harautar dabbobin ruwa ko kuma naman da ke cikin ruwa ku yi guzuri da shi wannan ba hana muku ba kuna iya kama kowace irin dabba wadda ke cikin ruwa ku yi abin na kuje da ita wannan kuma malamai na cewa dukkan dabbar da ke cikin ruwa halacci in kihi ne in abin nan komai ne wanda ke yana rayuwa a cikin ruwa wato baya rayuwa sai a cikin ruwa amma an kafe da shi tudu yana yin rayuwa wannan ba za a cikin kuma da masu malamai ke cewa amma idan dai zan rayuwarsa ta ta'allaka da waɗannan ruwan to za ku ci ko da kuwa da siffa ta mutum kamar irin abin nan hajjin ruwa wadda ke a rabi mutum rabi kihi to nan ba laifi ku ci to amma wasu malamai na toge wasu abubuwa daga cikin ruwa kamar kada imamu ahmad da yakan toge shi na cewa abin nan ne habis kazanta ne ko kuma maciji idan akwai macijin ruwa ko kwaɗo da yake yana iya rayuwa a cikin tudu to nan duk wasu malamai na cewa waɗannan ban da su amma yan ban da waɗannan to duk abin da ke cikin ruwa kuna iya cin sa kuma ku yi abin nan ku yi guzuri da shi da ku da waɗannan abin nan wa hurrima alaikum sayyidul bari amma an haramta muku ku yi farauta ta tudu ma dum tuhurmu matuka kuna cikin eh, tuhahin ku na haramci wattaqullaha ku ji tsoron Allah kada ku yi farauta ta tudu allah allazi ilaihi tuhsharuna wanda yake zuwa gare shi ake mayar da ku duka wato shi muku sakamako bisa ga abin da kuka aikata kun wuce iyaka ko kuma ba ku wuce iyaka ba to ci gaba ya Allah muka جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي lokaci ina ganin ya kamata mu tsaya anan don akwai tambayoyi na za a yi sai wannan aya insha Allah goyi mu tashi akan ta don ita ma tana da ɗan dogon bayani to alhamdulillah bare akwai tambayoyin za a yi ko to bismillah alhamdulillah ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mai tafiya ana gafata mana ina hukuncin wanda ke shiga cikin kirista ana addu'a da shi baya halatta mutum ya shiga cikin duk wani da ba musulmi ba domin a yi addu'a da shi domin lokacin da suke yin addu'a suna kiran wani Allah ne shi ko musulmi baya halatta ya kira wanda ba Allah ba wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada saboda haka baya halatta mutum ya shiga cikin coci ana ko wani abin bauta wanda yake ba wanda ake bauta wani wanda ba Allah ba ana addu'a da shi a cikin suratul furqan lokacin da Allah ya magana ibadur rahman yana fadin sifofin su cike yake cewa walladina la yashhaduna zuwa wa idza maru billahi maru kirama malaman tafsiri sun fassara walladina la yashhaduna zuwa wa inda ba su zuwa inda ake bautar wani Allah inda ake wani idi wanda ake wani taro wanda ba musulmi ke wannan taron ba baya halatta mutum ya je waje ya bauta ma Allah bai za a aita labina ya kubu na fi ayatina ba a rifanin hatta ya kubu da hadirin gare وإما ينسينك الشيطان فلا تقرب بعد الذكرى مع القوم الظالمين الله تبارك وتعالى يقول إنك كوسا وابا آيوين to kada ka zanna tare da su ko da shi ya mantar da kai ka zanna da su in ka tuna to kada kada ka yadda ka ci gaba da zama da su ba ka shiga cikin su abota ba a yi addu'a ba ya halatta idan suka wace misali suna shiga wajen suna bauta Allah ran lahadi suka tafi ya sura ta babu kowa wajen bayan wata shiga wajen ka karanta Qur'ani ko kai addu'a ko kai wani abu radda ba su ba ya halatta saboda hadisi ya inganta cewa wani yazo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar shi yake cewa inni nadartu an anhara iblan bi buwana na yi alma Allah alwashi zan yanke zan soke raƙumi a wani waje da ake mabuwana sai annabi sansa ya ce a fiha idu min ayatil jahiliya a wajen an kasance jahilai sun kasance masu bauta wani Allah suna taruwa wani suna yin idi yace a'a yace sun kasance suna bauta wurin yace a yace ka je ka yi alwashin ka cika alwashin ka kaga inda ake bauta wani Allah baya halatta kai ka je kai bauta Allah wajen koda su masu bauta wani Allah ba su ne bale kuma ya kasance tare da su ake yi wannan baya halatta wallahu a'lam mai tambaya na gaba yake cewa ko yana halatta idan mutum ya rasu a karanta masa suratul ikhlas wannan matsala mai sabani ce tsakanin malamai wasu sun tafi cewa yana halatta karanta mai qur'ani har cikin su akwai shekul islam ibn taymiya suna ganin karatun qur'ani zai yi mutum ya mutu kuma karanta mai qur'ani lada ta kai mai wasu kuma mafi yawa suka ce a baya halatta a karanta ma mutum qur'ani domin me domin Allah tabaraka ta'ala yana cewa wa allaysa lil insani illa ma mutum bai da komai na lada sai aikin da ya yi bai yiwa kai karanta mai qur'ani ka ce kuma lada ta kai gare shi suka ce amma yana halatta kai mai addu'a domin Allah ya nuna mu cewa addu'a tana kai mu matattu na والذين جاءوا na بعدهم يقولون ربنا اغفر na ولاخواننا الذين iman بالايمان an koya mun idan mutum ya mutu musa shi gaba mai mai addu'a Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu addu'a in ya mutu addu'a da ake wa ta janaiza don ka nuna ana wa mutu addu'a kenan don ka da abin da yafi suke cewa da karanta Qur'ani sai kai ta wasu da shi sai kai mai addu'a Allah shi ji kanshi ya da shi ko kai mai sadaka ya inganta cewa ana mamaci sadaka ya inganta ana ce mai hajji ya inganta ana mai umra ya inganta ana mai azumi na alwashi dan azumin zai yi alwashi ya inganta ana mai layya akwai abubuwa da musulunci ya yadda hadisai suka yadda ana yi kuma akwai ijma'in malamai ana yin su amma karanta Qur'ani kamar yadda na gaya muku sabani ne wasu malamai suna ganin ana yi don shi ma nau'in ibada ne wasu kuma suna ganin ba a yi amma kauli wanda fi ganci kira da kai mai addu'a sai kai mai abin da shi duk malamai sun tafi cewa yayi mai yana da mai wallahu a'lam Uh, wannan yana magana game da cewa yana so a yi kira ga masu 'yan kabu-kabu dangane da su ɗaukan mata amma suna ubalodi cikin azumin watan ramadana babu shakka cewa kowa ya san wannan abu babu kyawu ya kasance cewa duk wani abu zai sa jikin mace ya tafi jikin namiji wannan haramun ne to amma irin wannan lokacin dole kana dan ba da uzuri kila irin yanayin da muke ciki babu shakka babu mai shakka cewa mace ta hau kabu kabu ko kuma ta hau wani abu da zai sata jikinta ya sadu da jikin namiji babu shakka haramun ne to amma in ka diba irin halin da muke cikin laifin wani laifin mutane da yawa ne ba laifin ita ɗaya don ta hau wani misali kila tana tana all airport tana son ta je kasuwa ta sai wani abu lalura ce babu mota gidansu sai ta zo ƙasa tunda tana mace kaga wannan ba daidai bane abin da ya kamata ne wayanda adda hali cikin al'umma da hukuma da wayanda sai a samar da wani abu da za a ce wannan ga ga abin da mata za su dinga hawa ga abin da zai dinga zirga-zirga da mata kila a saman musu tasi ko a saman musu agwagwa da guje ko wani abu da za su dinga zirga-zirga da shi amma shari'a in ta haranta abu dole sai ta kawo wani abu da za ka yi wanda yake halas ne amma ya kasance cewa kawai an ce haramun ne tabbas babu shakka haramun ne amma wata dole za a jibi uzuri har Allah ya kai mu lokacin da za mu samu kila mu samu wata kafa da za a ce mata suna da abin hawa nasu na daban wanda ya shafi na maza wanda ya shafi ban da na maza tambaya ta gaba tana da tsawo amma abin take magana akan shi shine yin jam'i biyu cikin masallaci daya ya je masallaci da sallar isha'i sai tarar da an gama sallar isha'i an fara sallar tarawih yana halatta gare shi in yi isko suna jam'in isha'i na biyu ya bi shi baya ya yi isha'i sannan ya shiga cikin jam'in ga kuma malamai suna cewa yin jam'i biyu cikin masallaci daya makaruhi ne tabbazin jam'i biyu cikin masallaci daya abinda shari'a ta kyama ne malamai suna cewa makaruhi ne wasu na cewa haramun ne wannan shine mazhabar shafi'iyya wannan shine mazhabar malikiya duk alittafan su wasu ma suna fassara maganar da imamu shafi'i yayi ta cewa makaruhi ne cewa haramun yake nufi domin lokacin da imamu shafi yayi wannan magana ba a sa usulul fiqh ba a san wannan shine haramun wannan shine makaruhi suna ganin cewa haramun ne har da yawa cikin malaman wannan zamanin ma suna ganin haramun ne irin Sheikh Nasiruddin Albani cewa bai halatta a jami'i biyu cikin masallaci daya dalilin duk wayannan malaman malikiya da shafi'iyya da mafi yawan malamai da ke cewa bai da kyawu shine lokacin annabi sallallahu alaihi ba a taba samu an yi ba lokacin annabi sallallahu alaihi ba a taba jami'i biyu cikin masallaci daya ba dukkanin jam'i na farilla akwai mutumin da ya zo bai samu sallah ba annabi sun sai ya ce ta yatasaddaq lahu wa zai mai sadaka ya yi sallah tare da shi abubakar siddiq ya tashi yayi sallah tare da shi amma shi wannan mutum yana sallar farilla abubakar siddiq yana wace yin sallah yana sallar nafila ko amma a samu cewa an yi jam'i biyu cikin masallaci daya wannan bai taba kowa ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam dashi wasu sahabbai kamar abdullahi bin abbas idan ya zo masallaci eski an ga sallah sai ya koma gida ya yi abitai shi ma annabi sallallahu alaihi ya inganta da shi haka watan ya zo masallaci ko da ya zo ko da ya zo an ga an gama sallah a wani tafiya da yake ko da ya zo an gama sallah sai ya wuce gida ya yi sallar shi don haka suka ce lalle lalle bai kamata a yi jam'i biyu a masallaci ɗaya ba kamar yadda gama ko suka ce makaruhi ne kawai ko kai babu matsala wasu suka ce kuma haramun ne tunda dai ba a samu lokaci annabi yayi ba wasu ka ɗauki mazhaba ta tsaka suka ce haramun ne domin ana gudun abin da sa ba a haka ne ana gudun a samu bambanci da rabuwa tsakanin al'umma a zo kai bayan liman wa kai sallah bayan liman wa ne kai fa bayan liman wa ne yi sallah sai kasance an samu rarrabuwa suka ce idan aka samu rashin uzuri aka samu uzuri musamman kamar yadda wannan ya faɗi ko da ya zo an ƙare sallah ne shi ba shi ya nuni haka ba bayan sun yi sallah bayan liman wa ne a sai bayan liman wani yake son yi sallah in liman wani ya gama liman wani zai salla suka ce in ba haka bane insha Allah in yayi babu iskali tare da cewa abin da yayi dai bai kyauta ba amma salla sallah akwai ta na san wasu masallatai anan sakkwato da ba su bari yi jami'i cikin masallacin su kuma suna da gaskiya domin a duk ko mazhabin malikiya ta hana kuma bai inganta daga annabi sallallahu alaihi kamar da muka jiya ba a da abin ya kawo raguwa sosai kafin Muhammad bin Abdul Wahhab yayi da awashi a Najat a masallacin Makka da Madina jami'i hudu akai kowace sallah sai a ce ina yan mazhaban hanafiya fito ai an gama su ƙari sai a ce yan mazhaban malikiya su zo a yi yan mazhaban shafi'iya su zo a yi yan mazhaban hanabila su zo a yi kuma babu shakka wannan rarrabuwa ce ta al'umma baka shakka irin wannan kadan kaulan wahida irin wannan haramun ne to amma wanda yake kila uzuri ne wayance sun gama sallah wayanda za su tashi su yi a wasu malamai sun ce akwai sallah amma ni santa ce shi yafi kila ku fita waje sai ku yi sallar ku wala Allah fi ko kuma in sallah ta wuce sai ka bi shi in ya gama raka'a biyu sai ka tashi ka cika raka'a biyu ka ka samu sallah isha'i kuma duk jami'i ɗaya ne kan bi ba jami'i biyu bane wallahu ta'ala wallahu ta'ala alam اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آذانا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم فيما, فيما فيه خير للأمة يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك